بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ينقوى بركة مدى سادوة أولا فرفاجيا مي البركة فرفاجيا wacce za mu rayu da maganganu na babban bawan Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi karbuwa da shi da kuma littafinsa shi ne ibn Ata'illahi a sakandare wannan babban bawan Allah idan an ce wa wafaƙal ismu musammahu lalle haka abin yake ko kuma kowane ɗan adam zai iya ɗaukan wani kaso daga cikin sunansa to lalle wannan bawan Allah Allah ya bashi wani kaso daga cikin sunansa waman arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun ula'ika kana sa'yuhum mashkura ulai wa ha ulai min عطاء ربك wa ma kana ata'u rabbika mahdura to babu shakka Allah ya bashi wannan ata din amma na ilimi da kuma gyaran zuciya ana yi masa laƙabi da tajuddin sunansa ahmadu babansa muhammad kakansa abdulkarim wanda dai nasabarsa ta tafi Har kan shi ibn ata'illahi sakandare din wanda shi ne sunan da yake amfani da shi wannan malami ba malike ne na mazhaba kamar yadda muke ganin mafi yawancin lardinmu malikawa ne shi ma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi wato cikin mazhabar malikiya kamar yadda za mu ji kowane malami yana da hanyar da yake ɗauka wadda za ta sada shi da ubangiji subhanahu wa ta'ala faman sha'a ila rabbi sabila to lalle shi ma yana da ita yadda za mu ji nan littattafan mu ma ƙanana da suka shahara wanda kowa ya taso zaka ga yana karantawa kamar ishmawi sai a ce ɗan ɗariƙar rufa'iyya ne kamar shi mai iziya sai a ce bashazile ne to haka abin yake wannan bawan allah shi ma bashazili ne a ɗariƙa sannan kuma ɗan ƙarnin bakwai ne wato rijalai ne na ƙarni na bakwai domin ya yi wa fati a farkon ƙarni na takwas wato hijira tana da shekara ɗari bakwai da tara wannan bawan allah ya yi karatu mai nauyi don ya yi karatu na shari'a a azhar to kuma duk wanda ya yi karatu irin wannan lalle ya taɓa kowane bangare musamman a sha'anin shari'a bayan ya gama yarbi malamai daban-daban ya je gun wannan malami ya dawo gun wannan malami haka ya ci gaba da kewayawa har ya yi fice cikin ilmai masu yawa to babu shakka ya yi karatu da yawa amma ilimai da ya fi shahara a su wato su ne tafsiri a tafsiri wannan malamin za mu iya cewa ɗabariyi ne wato ma'ana ɗan gidan ɗabari ne saboda ya ƙware kuma duk littafin da ya kawo tarihinsa yana kawo wannan babbar sifa tashi ta cewa wannan ƙwararre ne a tafsirin alƙur'ani sannan kuma ya ƙware cikin ilimin hadisi lalle ilimin hadisi riwayatan da kuma diraya duka ya kware in ka zo wajen riwaya ka iya cewa bukhariyi ne don ya karanta hadisi sosai in ka zo wajen diraya aikwa ka ce bagdadiyi ne ina nufin khatibul bagdadi wanda shi abdullahi yake cewa thumma al-khatibu marja'ur rijali man ba'dahu alaihi kal iyali to bayan nan kuma ya ƙware cikin fiƙhu don fiƙhu wannan dama gida ne mun san cewa duk wanda yake kula da irin mashrabin da wannan bawan Allah mai wannan littafi yake da shi to za mu samu faƙihi ne to shi ko wannan faƙihi ne bi ma'anar kalima ya karanta fikihu yadda ya kamata don a jami'al azhar ma wato ne abin da ya fi bayarwa da fiqhu da tasawuf to ya kware sosai kuma dama shi ya yi imani da hada wannan abubuwa fiqhu da tasawuf dan tafiya ta yi kyau alfiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma alaiha to shi yana kan wannan kuma kamar faɗin mawaƙi wa mallahu ilmul furu'i sabaqa bila tasawufin faqad tafassaqa وصوفي منفرد تزندقا وجامع wa jami'un bainahuma tahaqqaqa to lalle zamu iya cewa wannan babban bawan Allah muhaqqiq ne a cikin wannan ilimi sannan kuma ya ƙara da usul usuli ne ya san ilimin usul sannan kuma wannan malami a nahawi ne in mun dawo ɓangarorin arabiya sai mu samu a cike ke sosai ya cika tab da ilimi na arabiya dan nahawi ne lugawi ne adibi ne wannan kuma duk littattafai da suka ɗauko tarihinsa sun yi bayaninsa a haka malamai sun shaida kuma sannan dama ya yi karanta wayannan abubuwa karatu mai zurfi to saboda haka akwai bambanci da mu ce wannan mutumin masanin nahau ne da kuma mu ce ai nahawi ne akwai bambanci da mu ce wannan ya san ko kuma lugawi ne to shi wannan lugawi ne ma'ana ya santa ya san lungunanta kuma sannan zai iya yin hukunci a kanta idan kuma ka dawo kan ilimi na tauhidi da akhlaq da gyaran zuciya to lalle haddith wala haraj za mu iya amfani da karin maganar larabawa da suke cewa لقد استسعيت يعبوبا وأسكنت الدار بانيها وأعطيت القوس باريها lalle ka nemi gudu wajen ingarman doki sannan kuma ka zaunar da wanda ya yi gini a gidan kace ya zauna dama ku shi ya gina sannan kuma mutum ne ya feƙa baka wadda ake harbi da ita sai kace da shi to gashi ya yi harbi da ita to aiko ya fi kowa sanin yadda zai harba ta to lalle wannan rayuwa da zamu yi da wannan babban bawan Allah za mu iya gane irin saninsa da ƙwarewarsa cikin wannan ilimi na gyaran zuciya da kuma ilimi na tauhidi idan muka dawo kan maganganun malamai da suke yi a kansa babu shakka kowane malami za ka samu yana buƙatar a ce malamai na zamaninsa da malaman da ba su yi zamani da shi ba wace irin shaida suka ba shi to wannan babban bawan Allah bari mu fara ta cikin gida malaminsa sayyidi abul abbas al-mursi wanda ya lazimce shi shekara goma sha biyu ya ba da shaida mai yawa a kansa lalle wata rana ya taɓa gaya masa cewa ina kyakkyawan zaton cewar za ka zamanto fiti cikin mazhaba guda biyu wato ya ce masa ka jajirce ka tsaya tsayin daka in har ka jajirce za ka zamo mufti cikin mazhaba guda biyu mazhabar farko mazhabar waɗanda suke ƙoƙari wajen kiyaye mutane daga zawahiral ismi mazhaba ta biyu su ne waɗanda suke ƙoƙari wajen kiyaye mutane daga bawatinal ismi kenan in an hada za a samu wadaru zahiral ismi wa batinahu to wannan haka kuma abin ya faru wata rana ya taba cewa a cikin taro ya ce wannan saurayi da kuke gani idan ya rayu lalle Allah zai bashi amfani da ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana Allah zai sanya shi ya zamanto ma'ana ya zamo da'iya mai kira ga Allah subhanahu wata'ala kuma amsa masa wajen kira sannan wata rana ya taɓa ce masa wallahi layakunanna laka sha'anun azimun wallahi layakunanna laka sha'anun azim wallahi layakunanna laka kaza wa kaza ya gaya masa cewa lalle zai kasance za ka zamo ka samu babban lamari cikin sha'aninka to dalilin da ya jawo ya faɗa haka shi wannan bawan Allah wanda muke so mu yi karatu cikin lamarinsa cikin littafinsa shine yana tare da 'yan uwansa almajirai sai yake cewa ina ma dai a ce malamin nan nawa ya sa na a zuciyarsa ina ma dai ina ma a ce malamin nan nawa yana tsananin ƙaunata to liusin sai ya shiga wajen malamin shi kuwa malamin yana karatu suna tsakiyar karatu sai ya tsayi da karatun sai ya ce yake gaya musu to ai ku bai kamata a ce kuna damuwa da ya kuke gun malamin ku ba abin da ya kamata shine ya zamanto yaya malamin yake a wurinku a zuciyarku fa'ala qadri ma yakunu indakum takunu indahu duk yadda malaminka yake a zuciyarka to haka kai ma kake a zuciyarsa wannan duka firasa ce dan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah lalle wannan malami yayi kaifin hangi kuma duk abin da ya faɗa Allah ya tabbatar masa to idan muka je gun ibn hajar al-asqalani shi ma ya yi bayanin wannan malami namu da muke son karanta littafinsa don shi cewa ma ya yi wannan malamin ai shi maganarsa ce ake ji a zamaninsa wajen sufaye wato shine wa kanal mutakallima ala lisani sufiyati fi zamanihi a zamaninsa shine harshen da yake magana kan sha'anin tasawuf sannan kuma har wa yau mun matsa gaba sai mu ji imamu zahabi shi da kansa kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya tabbatar ya ce har ma imamu zahabi kun ji abin da yake faɗa akan wannan malami cewa yake له جلالة عجيبة ووقع في النفوس ومشاركة في الفضائل wannan malami yana da wani girma mai ban mamaki in ji imamun zahabi sannan kuma yana da kama rai daga ka gan shi sai ka ji kana ƙaunarsa sannan kuma walahu musharakatun fil fada'il in an ce musharaka fil fada'il wato kowane abu in dai na falala ne wannan malami yana da rabo cikinsa kenan idan muka dawo kan yadda malamai suka auna littafin sai mu samu ai wannan littafi ya cancanta ga duk abin da aka gaya masa domin in ka raba shi kamar gida uku wato akwai maganganu na ilimin tauhidi cikinsa akwai maganganu janib akhlaqi na wato abin da ya shafi bu'isul utammima makarim al akhlaq sannan kuma akwai abin da ya shafi tsarkake rai gyaran zuciya to babu shakka malamai kowa yana duba irin abin da ya ɗauke shi a wannan littafin ya yi bayanin wannan littafi idan muka sake koma gun malaminsa sai mu ji yana cewa kai wannan ɗanawa wannan ɗanawa laƙad taita fi hadhihi kurrasati bi maqasidil ihya'i wa ziyada kai ya ya ya, ya bunai lalle wannan ɗanawa ka zo da duk abin da yake cikin ihyau ulumuddin na imamul ghazali kai har ma da ƙari idan muka koma gun ibnu ajiba a sharif al-hasani al-idrisi sai mu ji alfasi sai mu ji yana cewa kai ai wannan littafi yana da abin mamaki mai iqazul himami kenan wannan littafi akwai shi daban mamaki domin wannan littafi ya tattara littattafan sufaye gaba ɗaya manyansu da ƙananansu kai har ma ya yi musu ƙari har da ɗoriya kai sai dai a takaice ya kawo shi cikin takaicen taƙaitawa. kenan wannan yana nuna cewa idan ka san shi ka fahimce shi za ka iya cewa ka yi yawo cikin littattafan bayan allah nan sannan akwai wato babban malami wanda shi yake cewa faqihul bunani yana faɗin wata magana wacce wani wanda bai gane abin da yake nufi ba sai ya ji kamar maganar da nauyi amma misali ne yake badawa yana cewa wallahi da a ce ya halatta a karanta wannan a karanta ƙur'ani ba ƙur'ani ba a karanta wani alƙur'ani a sallah to lalle wato abin da yake nufi a nan sura ce yake so ya nuna mana ya kusato mana da wannan littafi wato in aka ce qur'ani ana nufin cewa wani zai iya cewa ah, to ina kuma hadisi fa to ai ma'ana qur'ani ai hadisi ya shiga ciki duba da wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi dama shi duk in mun duba ta wannan barya sai mu ga shi hadisi sharhi yake na al-qur'ani to saboda haka ba yana magana bisa ga irin wa'annan ba ne yana magana ga idan an zo maganganun mutane kuma har kullum idan za ka ba da misali so ake ka kawo misalin babba don a kwatanta na ƙasa da shi domin cewa ya yi da zai yi sai a fahimci magana da da a ce ana yi da a ce ana yi zai yi a yi sallah da wani karatu to sallah ko hadisi ba za ka karanta ko hadisul kursi ba za ka karanta a sallah ba to saboda haka wannan ma tun daga nan zaka gane abin da wannan malami yake faɗa cewa da zai yiwu a karanta wani abu daban ba qur'ani ba a sallah to da lalle hikam ta ibnu ata'illah da lalle saboda irin tsarinta da za a iya karanta ta saboda wuri ne da za ka yi munajati da ubangiji da ita shi ko hikam Allah ya bashi wani abu wanda yake wanda suka karanta munasabatul qur'aniya za su gane yanda tarabut na qur'ani yake za su gane cikin hikamu kamar hikamu yana ɗaukan madadi na wannan wato munasabat alqur'aniya dan zaka ga farkonsa duk hikima tana haɗuwa da 'yar uwata duk hikima na sama yana tarar da na tsakiya na tsakiya yana tarar da na ƙarshe haka yake to idan muka dawo kan batun wato shi kansa hikam hikam bin illa din shi kansa ainihin littafin me yasa wannan malami ya sanya masa suna hikam ma'ana hikima jam'i na hikima kenan sai muga cewa hikima din nan wani babban abu ne Allah subhanahu wataala yana cewa yutil hikmata man yasha wa man yutal hikmata faqad utiya khairan kathira to babu shakka lalle za mu ji malamai da dama sun fassara wato wai me ake nufi da hikima din nan ne kamar in muka koma gun fakhruddin razi imam fakhruddin razi za mu je yana fassara hikima da cewa al-isabatu fil qawli wal amali shine da abin da zaka faɗa aiki ne ko faɗi to fa ne ka dace ya zamanto an dace cikin abin da za a faɗa shi kuwa mai ahkamul qur'an ibnu arabi cewa yake wato al-amalu bi muqtadal bi muktadal ilmi shine aiki wato ya dace da ilimi to haka zamu ga malamai suna kowa da irin tafsirin da yake akan hikima kai shi imam al-ghazali bayan yayi ta'rifin hikima ma cewa yake ai al-hikmatu uh, ra'sul akhlaqil hasana shi sai ya kulle bakin gaba daya yace ai ita hikima ita ce baki dayan asalin dukkan kyawawan ɗabi'u hikima kenan alhikmatu dhalatul mu'min za mu ji yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gaya mana sannan kuma ita hikiman nan idan muka duba muka rairayo maganganun bayan Allah sai mu ji abin da wato suke nufi baki ɗaya dai al-ilmun nafi' wal amalul fadil a yi shi bisa ga dacewa yadda ya kamata to idan muka duba hikima ta hikam ta ibn Abdullahi sakandari sai mu duba kowane baiti ɗaya abin al'ajabi yana kaman yana ɗaukan mutum ya kai shi cikin kogin la haula wala quwwata illa billah wato kowace hikima in ka ɗauke ta sai ka ga la haula wala quwwata annabi ke ce mana kanzun min kunuzil arsh sai ka ji kawai hikam bin Abdullahi kowace hikima tana ɗaukanka ta kai ka ta tsinduma ka wannan taska ta la haula wala quwwata illa billah zaka ya ana so ka ga cewa ba komai ba abinda zaka iya yi komai duka ka ba wa Allah subhanahu wa ta'ala ka miƙa wa Allah lamarinsa shi ne mai kowa shi ne mai komai shi ne wanda za ka dogara da shi Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne hikan bin a sakandare wanda ah, alhamdulillah insha Allahu Ah, lalle masu kallonmu masu sauraronmu za mu yi rayuwa mai tsawo za mu fassara abin da za mu iya za mu yi kwatance sai dai mu ce kwatance don zancen bayan Allah yana ɗauke da wasu anwaru da wasu hasake duk inda magana take ta bawan Allah kamar yadda muka ce wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ihum mashkura to duk wanda ya zamo na Allah ne to idan ya tashi maganar sama sai ta zamanto duka Allah subhanahu wata'ala ya sanya mata karbuwa ya sanya mata wato kowa ya ji ta duk wanda ya karbe ta sai ya ji ita ma tana taimaka masa a zuciyarsa sai ya zamanto ita kanta ta zamanto wato tana goge zuciya tana taimako to lalle idan muka duba za mu ga wa'annan hikam din gaba ɗaya su ne wanda za mu yi za mu karanta amma kamar yadda na faɗa sai dai mu faɗi wai wani abu da bahaushe yake cewa kwatanci faɗi sai dai mu yi kwatanci faɗi gwargwadon yadda Allah subhanahu ta'ala ya ba mu dama da wannan dama ce muke cewa abin da muka faɗa daidai ko abin da za mu faɗa daidai daga cikin wannan littafi baki ɗaya Allah ya ba mu ladansa wanda kuma muka kuskure Allah Ubangiji ya gafarta mana Allah Ubangiji ya sa duk abin da za mu faɗa ya ba mu mu faɗi daidai abin da duk muka yi kuskure ya gafarta mana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin